اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أولياك ألا مدوكاكين سركي ديبام إكم هدوى أدرس من تفسير أولنا مسلاتنا على مين إسلامي فاونديشن أيو من رانر إشرين قوة رمضان شكرا دقودة دري حدود أربعين دبقى يقهجر المنظور صلى الله عليه وسلم wanda ya dace da ranar tara ko ga watan uku dubu biyu da ashirin da shidda muna roƙon Allah ya datar da mu mun ɗauki kashi biyu cikin uku kenan insha Allah daga yau saura kwanaki goma ga wanda Allah ya kaddara zai gani to Allah ya karbi ibadar da muka yi Allah ya datar da mu a sauran kwanakin da suka rage kuma wannan lokaci ne mai tsada al'ashirar awakir min ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam yana girmama wannan lokacin wajen yawaita ibada إذا دخل العشر الأواخر شد من زر وأيقظ أهله وأحيا ليلة زي أولي وندنسى زي يا إياننسى زي رايد دجرنسى صلى الله عليه وسلم كما يكفن فينا سنة الإنتكار في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله بيقول بين أي حق الله يكفرنش saboda haka akwai sunan ifita ga wayanda Allah ya dace da za su shiga kuma akwai sunnar rubanya aikin alkhairi daga sallah addu'a karatun alkur'ani duk wani aikin alkhairi a rubanya saboda lokaci na tsada. kuma abin tsoron shine ba mamaki ramadan na bari ba da mu za a yi ba kaga wannan shine zai zama karshen shaida a mu ko a gare mu saboda haka mutum ya yawaita tuba zuwa ga Allah duniyan nan da ka so da ka ki za ka bari da ka kashe da an kashe ka za ka bari ba wanda ba zai bari ba kullu nafsin za'iqatul maut kowa sai ya ne mutuwa to kafin ta zo mutum ya kyautata niyyarsa da alaƙarsa da Allah subhanahu wa ta'ala kuma neman dare ne da kalkar أتكون نقوم نكبشي تهروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول ونمي ليلة القدر أقوم نكبشي تكون وصل رمضان أتكون فانكي ما أقوم على كما yawanci abinda mutum zai nema ya fi yan Allah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta tambaye manzo sallallahu alaihi wa sallam me ya kamata ta fada in ta dace da daren sai ya karanta da ita duk addu'a ta alkhairi zan kasar garinmu ƙasarmu jiharmu kun san halin da muke ciki ba inda ake da tabbas babu natsuwa wanda yake neman barna yana sa kamar yadda wanda yake neman gyara shi yana kokarinsa Allah kar ya sa rabon azalimai a jikinmu. Allah ka ba mu dama a akan su ka ba su dama a mu ya Allah muna roƙon ka wanzar da lafiya a cikin wayanda aka kore su a gidajen su Allah ka ba su makoma wayanda aka kashe su Allah ka ba su shahada wanda aka kona musu gidaje Allah ka marufu da abin da yake alkhairi ya Allah kai ne Allah Allah karka tozartar da al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda kake da rahama gare mu Allah ka tabbatar mana da zaman lafiya Allah ka tabbatar mana da rahmar zaman lafiya ya Allah kai ne Allah Allah bayan suna da azumi a bakinsu, suna addu'a suna tawassuli da azumin Allah karka sabantar da mu Allah ka ba mu lafiya Allahumma ta hasbuna Allahumma ta hasbuna Allahumma ta hasbuna innahu la malja wala la manja minka illa ilayk Allahumma inna fararna ilayk wa awina ilayk وانصرنا يا رب العالمين اللهم اجعل بلادنا بلادا آمنة مطمئنة يا رب العالمين اللهم خص مساجدنا اللهم خص مساجدنا اللهم خذ المسلمين المصلين الراقيين في الساجدين يا رب العالمين اللهم اقنا شر الأعداء من اليهود والنصارى ومن شايعهم وناصرهم يا رب العالمين من بني جلدتنا والذين يتكلمون بلهجتنا اللهم اقناهم بما شئت اللهم اقناهم بما شئت اللهم اقناهم بما شئت اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إن لم يكن لك غضب علينا فلا نبالي لكن هي لنا يا رب العالمين mai tambaya na cewa na ina zuwa makaranta da wuri abokan karatu na ba sa zuwa da wuri zai yi in kama musu wurin zama sun ba su zo ba a'a ba za ki kama musu ba dan mutum wurin nashi ne shi ya kawo abin shi wurin nashi wannan nashi amma wurin zama a makaranta ko a masallaci na wanda ya zauna amma mutum idan ya zauna a wajen gudun ya tashi to shi in ya zo shi ya fi cancantar zama a wajen amma mutum bayyanan ran juma'a kana zama wani yana zuwa shi zai zo can kusan zuwa imam sai ka zo ka kama mashi wuri wanda suka zo da wuri ba su samu wuri ba wannan ba daidai ba amma da kana wajen za ka fita wani ya zauna ka tare da wani abu wannan daidai ɗaya eh, tambayar sai na yi bincike a kai akwai wanda ke cewa kuma ana yawan zage-zagen malaman sunna me yasa ba za a dau mataki ba matakin me za a dauka Wani wanda ya fi cancanta ya dauki mataki waye Allah an zage shi an ce shi talaka ne an ce shi marawaki ko da kar sami Allah qawlan ladina qalu inna Allah faqir suka ce Allah ma talaka ko sun ce yadullahi maghluna sun ce yana da ɗa, an ce yana da mata an ce sai da tarayya ne ya yi aikin da ya yi amma Allah ya mai da martani martaninsa yana nan a cikin nufisun alkur'ani da sunni ana jiran ka koma ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ake masa ba bal annabawa duka duk wanda yake kira zuwa ta Allah yanzu addu'ar da na yi kafin karatun nan wani yana jin ba daɗi me yasa ne ya zaka da nan ba aljihunsa na shiga ba ba tuwansa na shi ba ban kama sunan shi ba ban san shi ba Allah nake amma yana ganin ne annabawan Allah sun yi wa'azi an ce musu mahaukata masu fiye, wawaye sai an fara uwa uba annabi sallallahu alaihi wasallam an nemi aka ce shi Allah ya kare shi saboda haka idan mutum ya yi zagi ya yi habaici ya fito ƙarara ya kwatanta yadda za a gane ya kama suna duk wannan ba shi ne ba kai ka zama kana da azuma a cikin amurka bai da azamta ta da zagi ko yabo ya sa ka canza da wanda zai zage mu da wanda zai yaba mana ba wanda ke da aljanna ko wuta cikin su ba wanda ya damin sai mana tafanin gidanmu don ya yi shi wannan zai sa a daina kuma ya sa an kasa fahimtar addini saboda haka duk mai yi ya yi mai fada ya fada mu dai ba za mu waiwayi mutum don ya yi magana ba amma muna tafiya darasi ya kawo shi to za mu yi abin da ya dace mu biki karatu mu ba na yayi bane karatu na lokacin abin da ya zo ne kuma haka muke karantar da ɗaliban mu mu ba mu karantar ba ba kuma za mu karantar ba wani dalibi cikin ɗaliban da muke karantar da su ko suke karatu a wajen 'yan uwa da abokan arziki don wani ya yi wata magana mutum ya kafa kyamara yanzu ya ce zai zagi wani ba na mu bane malaman ba karanta da mu ba mu kuma ba mu yi ba kuma ɗaliban mu ba na su yi ba Ke sa za ku ga jihar mu ta sha bambam da wasu jihohi a irin na abubuwa dole tafiya sai da shugaba sai da ɗa'a sai da babban na gaba da kai wanda zai ce yi ko bari kamar ka zama kai ne shugaban kanka baka da mai ce ma komai duk abin da ka fada za a ce yi ana ta ihu ya ziga ka ka san ka fadi abin da za ka fada to ka san akwai ranar ta tambaya saboda haka mu ne mu karatu mu Allah ya rayar da sunna Allah ya yawaita masu karantar da sunna a dukkan yarurrukan da ake amfani da su alkawari ne na Allah sunna za ta shiga gidan kowa da sun mai so da kin mai ki haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta Allah ya samu dace ya mu tashi kan fadin Allah subhanahu alam ta'ila ladina utul أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون يؤمنون إلا قليلا آية دمك كرن تجيا آية واتو تيمما أكو حديث ديك ما تبقاوش حديث جابر عن عبد الله رضي الله عنهما wanda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce utitu khamsan lam yutahunna ahadun qabl an bani abubuwa guda biyar wanda ba a baiwa kowa ba gabani na cikin annabawan Allah daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yana kirga ababai guda biyar nan sai yace waji'ila liyal ardu masjidan wa tahura an sanya mun wato kasa ta zama masallaci kuma abin tarkatuwa duk inda al'umma sallah ta sami al'umma to za su yi taimama inda suke kuma za su yi sallah inda suke wannan hadisin ya kamata a ce ya zo karkashin wannan wato aya da kuma hadisin Aisha radiyallahu anha na sababin nuzulin aya lokacin da take cewa sun fita tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam a cikin tafiya da suka sauka a wata wato hanya akan hanya suka yi sauka sai abin wuyan ta ya fadi ta fita abin wuyan ta ya fadi an zo ana nema da shi babu ruwa lokacin sallah ya an zo ana magana da abubakar abubakar ya zo yake magana da aisha annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ya sa kansa akan jinyar aisha yana bacci idan aisha tana zaune abubakar ya zo yana cewa aisha ga cikin zage mutane har lokacin sallah ya yayi gashi ba ruwa tana zunguran Aisha Essa ta baya akan ta yi laifi Aisha ta ce ba abin da yake hana ni in yi motsi sai don sai inda annabi wato kansa yake jikina ba na so in yi motsi har annabi ya farka shi yasa tana danne tura wanda abubakar yake masa yake mata yana mata fada to har Allah madaukaki ya saukar da wannan aya ayar mama. ƙarshe aka zo kuma ana yaba musu ana ce wannan ba shine ƙarshen albarkan ku ba ya mutane gina abubakar to ne Allah ya saukar da wannan aya ta idan ba a samu ruwa ba a yi taimama nan kuma ikbiru ta'ala an yahud Allah yana bamu labarin yahudawa Allah ya la'ance su la'anar da ta dace da su har zuwa tashin kiyama saboda su suna sayan abin duniya akan addini da lahira suna kawar da kansu ga abin da Allah ya saukar suna barin abin da Allah ya ba su na ilimi game da annabawan Allah da kuma siffofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don me don neman abin duniya shine Allah madaukake ce alam tara ila na utu nasiban kin baka gani ba In zuwa ga waɗannan da aka ba su wani rabo na duniya min alkitabi ga littafin Allah sun san littafin Allah abin da yake ciki sun karanta alamomi na manzo sallallahu alaihi wasallam a ina za haife shi wace irin alamomi ne da shi da yawa sun karantar amma da ya fita ba a cikin su ba su ka kafirce masa wayannan mutanen wato an ba su dan ilimi na littafi din nan yashtaruna dalalata sun je suna sayan abin bata abdalala bata wato sun bar ilimin da Allah ya ba su shine shari'a shine addini suke sayan abin da yake bata shine neman duniya dukiya mulki cin riba danniyan bayan Allah wannan shine aikin su inda za su dubi littafin su ɗin duk wa'in abubuwan haramun ne a gare amma mai kwan su ce haramun ne su tsaya sai su suka juya wa littafin Allah baya wani wurin ma su shafe wani wurin kuma su canza musu magana Allah ya ce yuriduna an tadillu sabi su fa suna nufin ko al'ummar ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku bar hanya ta farkin Allah subhana kamar yadda Allah madaukake ce waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a sun so da kun kafircewa Allah kamar yadda suka kafirce sai ku zama daidai haka suke so amma su yanayin su ko mutum ya zama kafirin in ba su ba ba su yadda ba su ne sha'abullahi mukta don wai kana addinin su wannan su sai ya so gare ka yanzu haka a wannan rigima da ake yi din akwai inda in suka ga alamar tsoro suna buya shi wa'inda suke kan addinin su din amma baƙaƙe ne wasu kuma farare ne amma ba ainihin ɗan ƙasar ba in sun zo za su ga rami za su goya sai su ɗan a hana su sai waɗanda nasu ɗin ne zalla za su shiga sannan in akwai wuri sannan baƙaƙen yahudawa ko larabawan yahudawa ko wasu yahudawa su daban su shiga amma su ba addini suke dubawa a jinsin su ɗin suke dubawa to haka rayuwarsu kenan shi yasa Allah ya buga su da gaba ɗaya yana ance su da annabi za su bi su har tashin kiyama Allah madaukake ce wallahu a'lamu bi a'daikum Allah madaukake shi ya san makiyan ku shi yasa ya tsoratar da la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya in tuti'u fariqan fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin wannan shi Allah ya san makiyan mu shaytan sai ya shekar mu bi shi inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa inma yuhibbu an yakunu min ashabin sa'id wallahu a'lam bi a'da'ikum Allah shi ya san makiyanku ya ce ga makiyanku yahudawa ga halin ga yanayin ya ce ga makiyanku shaytan ga halin sa kuke yi shi a cikin kanku ma innan nasa la'amaratun bisu illa ma rahama rabbi to akwai nafsul amara da take umurtar mutum ranka ya zayyana maka mara ka ganshi mai kyau ka ganshi mara kyau. wanda ya kamata a gabatar ka ganshi shi ne ya kamata a jinkirta wannan daga cikin wato al'amara da su ike saboda haka Allah mada kuke ce wallahu a'lam bi a'da'ikum Allah ne masani game da wato mafi sanin makiyan ku shi yasa yuhadhirukum minhum yana tsoratar da ku gare su ma'ana ku kiyaye su wa kafa billahi waliya ya isa Allah mada kuke zama shine waliyi majibincin al'amarin bayinsa mai kare su mai ba su nasara wa kafa billahi nasira Allah madaukaki ya isa ya zama mai ba da nasara ga bayansa Allah ya ba mu nasara min alladhina haju hakan nan kuma akwai cikin su wa'annan da min din nan wato li jinsi ne ba li tab'iri bane su da suke cewa yahudawa din nan wato sun kasance ba yuharrifuna al-kalima an mawadi'i sukan yi tawili sukan canza kalmomin Allah daga gurbin da Allah madaukaki ya aje ayar da Allah yake ga abin da nake nufi sai su ce a'a ba haka Allah yake nufi ba ga ma'anarta kamar yadda ake tawilin ayoyin sifar Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukake ce الرحمن على العرش استوى استولان يد الله قدرة الله لما خلق لما خلقت بيدي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي تجاء قدرتي قدرة بيوني anan yanayya ai musanna ne da kudrati kudra kudura Allah ba mu taba jin Allah ya ce kudransa musanna ne ko kuwa amma sai ake cewa kudura ake ne wa ja'a rabbuka sai ake wa ja'a amru rabbika ko rida Allah wa to Allah aje Allah yana son bawa a iradatu rahmatihi lil 'abdi wai nufin rahmasa ne gabawa shi ne son Allah amma Allah baya so ai so aikin zuciya ne to ai naka ne son a zuciya amma na Allah din da zaki to me yasa baka kore siffan ji da gani ba kayan da Allah yana gani kayan da Allah yana ji kayan da Allah yana magana wayannan nan da mu tsaya aukun nan kayan da kuma dan adam shi ma yana ji dan adam yana magana dan adam yana gani me yasa baka kware kore ji da gani da magana daga Allah ba mai kusa sai ka ce ato dan adam yana magana da baki da harshe sai ka ce an ah, Allah ba za a ce yana da baki da harshe ba saboda ka Allah bai magana sai ka kore magana gani maka ce da ido ake ka kore amma ka yadda da wani a fatu'minun bi ba'd al ba ta kuruna bi ba? Allah in ya faɗi magana a zakin sa mubatta a yadda yake ba mu da ikon canza yuharrifuna al-kalima an mawaƙi, to canza zancen Allah ake yahudawa suka yi falasifa suka dauka mutazilawa suka ɗauka? aka zo aka shigar da shi addini aka tarjama zuwa larabci malamai ta musulunci suka karanta wanda Allah ya sa ya tantance ya gane ya ware wanda bai gane ba har yau ya tafi akan abin da suke faɗi Allah ya nuna mana tauhidi ta tace ya ba mu yi kwambi Allah ya yuharrifuna al-kalima amma waqi'i sukan canza kalmomin Allah subhanahu Wata'ala daga inda yake su kai shi ba inda Allah nan yake nufi ba wa yaquluna sai kuma suna cewa sami'na wa asaina ka ji mutunci me kun ce sun ji ko da ba su ji ba su jiro a'a mun ji kuma mun saba wannan haka suke gaya manzo sallallahu alaihi wasallam sami'na ma qultahu tafiya muhammad wala nuti'uka fi mun ji abin da zai kake faɗa amma ba za mu yi ka ba wannan haka magabata suka fassara da suke faɗa kenan sami'na wa ata'na sace wasma ghayra musma'in ji amma ba mai ji kake ba ka ji amma ba ka fahimta abin da kake yi ka duba yadda annabi ba suke kwatanta shi to irin wannan siffar yahudawa sun dauka nan ne zamu zo mu yi tarayya da su nan ne zamu zo mu ce zamu yi zaman lafiya da su ai Allah madaukaki ya fara amma kullama ahadu ahadan nabadahu fariqun min duk lokacin da suka yi alƙawari sai sun saba wannan Allah ya ga ya fara yau majalisar tarwata duniya sau nawa ake zama alƙawarka nawa gunuz nawa sharuɗai nawa da sun ɗinkin duniya kamar ɗinkin mai tuka-tuka ne bayan a warware duk abin ba ba ba ta aiki da shi amma ana so a aiki zamin wasu sai aiki da dokan da ba na su ba sai da ba na Allah kuke ba ba na annabi kuke ba ku yi ta tambayin ku cikin abin da kuke kowa ya ɗauki abin da yake so in ya sa gaban Allah ya san abin da zai ba da amma saboda zalunci ku ce wasu ba za su yi aiki da abin da duniyar ta yarda a yardan ku ba wasu kuma ku zo ku karrara musu abin da ba shi ne ba wannan duk ɗabi'ar yahudu ne wasu zo ga abin da suke gaya manzo sallallahu alaihi wasallam wasu ma ai isma ma na kul ji abin da wato za mu faɗa amma suke da sami ta baka je ba za ka ji wa hada istihza'un minhum wannan gori wato izgini ne suke annabi sallallahu alaihi wasallam la'natullahi alaihi wa ra'ina kuma suna cewa saurara mana ra'ina kalma ce da ake faɗa saboda saurara a saurara mai amma su ra'ina suna faɗa ne layyan bi alfinatiyar saboda karkatarwa daga harshen suna faɗin kalmar amma ba mai kyawun suke ne ba wa fa'anan jiddin da kuma suka cikin addini shi yasa Allah madafin ya hana masu imani faɗin kalmar ra'ina asalin kalmar ra'ina din ka saurara mana amma ra'ina min rauna a lafzin harshen su zagi ne to mummini suna cewa ya rasulullah ra'ina ma'ana ka saurara mana har mun fahimta su kuma sun zo suna cewa ra'ina amma suna nufin zagi sai Allah ya hana masu imani ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma kada ku ce ra'ina ku yi amfani da kalmar da ma'anar su ɗaya ne amma kuma ba wancan da bane shi ne unzurna ka saurara mana fuska ɗaya ke ɗauka kaga wannan an koya mana ladabin magana tare da manzo sallallahu alaihi wasallam bal tare da manya ma tare da dukkan dan adam kada kai amfani da lafazin da yake daukan fuska biyu wanda zai yi wanda yake sauraron ka ya dauka cewa kana nufin sa da wannan malakiyawa in zaka faɗa ka bari kalma wacce take wabi da an ji an fahimci me ake ne amma karka ce eh, kamar yadda kuna magana da wani ka ce aini ba kaza bane ko to kaga ko baka faɗa ba shi din kaza ne to ba a san haka ku ce an zurna wasma'u ku saurara ku ji abin da annabi yake faɗa wale kafiri ne ko walau oh, na kuma wara'ina ku zurna din ne na'am wara'ina layyan bi alfinatin saboda karkatarwa daga da harshen su suna nufin ma'ana wacce take mara kyawu Allah ya tawafa a nan da kuma su kaga addinin Allah sai Allah ya ce walau annahum da a ce su yahudawa qalu sun ce sami'ina mun ji wa ata'na kuma mun bi wasma ka ji wanzurna ka saurara mana la kana khairan lahum da yake musu alkhairi amma alkhairin kuma tsayayye tsayayyen alkhairi la kana khairan lahum wa aqwam kuma yake musu istiqam aqwa min qama yaqumu ne qawama shine istiqama shine fastaqim kama umirta wato zai zamanto ya bi musu alkhairi kuma ya bi musu tsayawa akan tafarkin addinin Allah amma me yasa ba ka fada Allah ya ce da da'akum Allah Allah ya daina musu albarka Allah ya la'ance su ne shi yasa ba za su iya fadan sami'na wa ata'na wasma wanzurna dinnan ba su iya fada ba sai dai ra'ina din Allah ya ce wannan kuma walakin la'anahum Allah bi kufrihim Allah ya tsine musu ne saboda kafircin da suka faru tun daga farko fala yu'minuna illa qalila ba za su yi imani ba sai imani dan kadan ko kuma masu masu imani kadan ne daga cikin su يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارنا فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا Allah maɗaukake ce ya ayyuhal ladina utul kitaba ya ku inda aka ba su littafi annan Allah yana kiran su yana kuma umurtan su da su yi imani da abin da ya saukar ga manzo sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani yace aminu ku yi imani bima nazzalna da abin nan da muka saukar na alqur'ani wanda yake musaddiqan lima ma'akum qur'ani yazo yana mai gaskata abin da yake tare da ku na littafi qur'ani yazo yana gaskata at-taura cikin wasu abubuwa ya shafe wasu abubuwa yana tabbatar da wasu abubuwa cikin injila kuma ya shafe wasu abubuwa dama aikin alqur'ani akwai shi sa nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sifarsa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليها أتبين الدين سلم عليه السلام أقول كنشي وصلوكوكي لسكا لنغا بوجي وسكا كنسا سكا جارة تو القرآن ديزو دوكوكي ما سلوي ننسى الله كاو صوكي wani aka dakatar da aikin sa wani aka sassauta shi wani kuma aka bar shi a ya yake shine Allah madaukake ke cewa Qur'ani yazo yana gaskanta littafan da suka shuɗe gabaninsa kuma wannan imani ana son ku yi ne fa ba wai sai lokacin da kuka zo ba a min qabli an natmisa wujuhan tun gabanin mu shafe wasu kuskoki mu shafe su fa naruddaha ala adbariha mu juya ta zuwa ga kiyarta wato kuskoki idanuwa su koma wato kiyar mutum ya zama gaban sa, ba ido sai dai a kiyar zai ji dadin tafiya kaga ba zai yi ba to kaga wannan tsoratarwa ne daga Allah wato ibn abbas yake cewa qamsu hadin nan shine an ta'ama ta zama kauniya ba ta gani Allah ya shafe ido to wannan Allah ya musu tsoratarwa ne amma wannan aya dalili ne kuma da yasa sa'bul akhbar ya musulunta sa'bul akhbar yana da cikin malamai cikin yahudawa akwai lokacin da kamar yadda ibn jarir ya kawo shi kabur akbar an kira shi da ya zuwa musulunta tun a zamanin umar ne radiyallahu anhu an neme shi musulunta kafin gode maka ne sai ya nuna ba zai musulunta ba sai har yake da umar ba kuna karanta a cikin Kur'ani ba to ni ne a yahmilu asfara na ɗauka ba zan yi ba ya ke ta wani zai faru sai da ya kasar garin Hemis. sai ji wani mutum yana zaune yana karatun qur'ani sai ji ya karanta wannan aya ya ayyuhal ladina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an nuqmisa wujuhan fa naruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashab as-sabt yana jin haka ya rabbi amantu ya rabbi aslamtu take ya Allah na imani ya Allah na musulunta sai je samu mutanen Yaman suka haɗu suka zo wajen Umar ya bayyana musulunci to kaga yana da ilimin wancan Allah su da imani a wannan lokaci daga umar ne ya kira shi musulunta bai musulunta ba amma wani ya karanta masa aya sai ya musulunta to aka shirya idan Allah ya so da bawa ya sa masa lokaci kai ta wahalan bai shiryo ba sai bayan ka mutu mutu Allah zai shirya da shi nawa suka musulunta bayan annabi ya koma ga Allah Allah bai ba su darajar sahabanci ba sun ga annabi da idonsa ba su musulunta ba sai dai bar duniya su musulunta to Allah ya ce ku yi imani ka kafin mu shafi wasu fuskoki au nal'anahum kama la'anna ashabu sabqum ko kuma mu la'ance su kamar yadda muka la'anci wato ma'abota asaba asaba sabti ne wanda Allah madaukaki ya hana su wanda aka ce su la ta'anu fi sabt kada ku wuce iyaka wato ranar asaba to da Allah ya hana su sun kamu amma kuma suka zo kai hiyar suka yi wa Allah ji ba karshe suka kama kifi ranar asabar din Allah ya alƙance su kama da annan ashabar sabt wa kana amrullahi maqula lalle fa wato umarnin Allah abin zartarwa Allah idan ya faɗa ba mai canzawa duk abin da kake gani yana faruwa wallahi da sanin Allah da ganin damansa jarrabawa ke gare ku dukkan ku Allah yana karrama ku wajanna ba'dakum li ba'din fitna atasbiru sashin ku fitna ne ga sashi ko za ku yi hakuri amma ba abin da yake faruwa Allah ba sani kai shi ne ya halice ka ka jingina lamarin ka gare shi kai hakuri da abin da ya azartar a kanka shi ne samun lafiya amma kace ka gudu daga kaddaran Allah to in ka gudu daga kaddara ba ka je cikin wata kaddara ce إن يتصدق به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما الله مدوك كيتي إن الله لا يغفر للي الله مدوك كي بي غافرت أن يشرك به دعيمة تاريخ la yaghfiru li 'abdin laqiyahu wa huwa mushrikun bihi Allah ba zai gafata wa duk wani mutumin da ya gamu da Allah yana kirka Allah ba zai ya gamu wa yaghfiru ma duna zalika amma kuma Allah yana gafarta kuma bayan shirka din daga cikin zunubai liman ya sha'u ga wanda ya so gafatawa cikin bayansa Allah ya sa wannan ayar tana tsoratar da al'umma akan shirka tana daga cikin aya mafi tsoratarwa in dai mutum ya mutu akan shirka Allah ba zai gafarta shi yau mu tashi mu yi karatu mu san shirka ma ya zama aiki me ce ce shirka wani sai ce shirka ita ce ka ajiye gunki ka bauta ba wani ya ce shirka shine kace Allah yana da ko yana da ina dukkan anwa'un shirk ne amma akwai shirkar da al'umma take yi nan sallallahu alaihi wasallam yake shedan ya fi da tsammani al'ummar sa su bauta wa amma kuma akwai hanyoyin da za a bi yau wani yana da hular addu'a hular addu'a in zai yi addu'a sai ya sa hular sannan yi addu'a mai aikin hular daga ina aka samu umarnin tamfe-tamfe tsafe-tsafe duk shirka wasu sun kirkira wasu sun tafi mutane wasu sun tafi dabbobi wasu sun tafi itatuwa layu guraye kambuna da hatimai, da zobuna ta sunan dai wasu sun tafi garuruwa in ya zo na a gari kaza zai kudi in ya zo na a gari kaza zai talauci wani ya tafi mata ina aure mace iri kaza zai yi talauci ina aure kaza zai yi kudi bari in yi kaza a yi kudi shirka ne bari in yi kaza a hau mulki waye da bayarwa to kace abin zai baka ka tare yantar da abin ga Allah za ka shirka tare wa cikin al'umma wajibi ne mu karanci tauhidi mu san kishiyar tauhidi in ba haka ba za mu yi nadama Allah ya kiyaye Allah ba zai gafarta shirkan da aka yi masa ba zai gafarta zunubin da kuma bayan shirka ruwayar imam ahmad akwai hadisin abu zarin radiyallahu anhu yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukaki yana cewa ya abadi ya kai bawana ma abattani wa rajawtani fa inni ghafirun laka ala ma kana fi kai matukar kana bauta min kana kaunar rahmata to zan gafarta maka abin da ke tare da kai in dai kana bauta maka kana da tauhidi to duk zunubin da kai Allah yana gafarta wannan ba sai ka istighfari ba matukar kana da tauhidi Daɗin tauhidi ne tauhidi zai baka wani matsayi a wajen Allah za ka yi aiki kaɗan ga lada jiya mun ba da misali aikin alkhairi guda ɗaya lada goma ko kuma jiya ba ne aiki ɗaya na alkhairi lada goma me zai sa ka samu lada goma tauhidi mushriki ba zai samu ba walau asraku kula habita anhum annabawa fa Allah ya ce da za su yi shirka da Allah ya rufe aikin Allah ya sani ba za su yi shirka ba yanzu mu al'umma ake tsawatarwa ake tsoratarwa to annabi Allah zababben Allah aka ce in yi shirka za a rufe aikinsa ya kai kuma da kaɗai ne daga cikin bayan Allah me yasa ba za a rufe aikin Allah ya ce saboda haka matakar kana neman wato kana da tauhidi Allah zai gafarta maka sai yana cewa ya abdi innaka in laqitani bi qurabil ardi khati'a ma lam tushrik bi laqituka bi qurabiha maghfira in ka gamu da ni zuwan ka lahira kenan ba tare da kai shirka ba zunubin ka kamar bayan kasa a ciki ka gamu da Allah amma kai tauhidi Allah zai ce zai tare ka da gafara shi maka bayan kasa kaga dalilin tauhidi shine a hadisin da Abu Dharr ne rawaito yana cewa na zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai na ji Annabi yana cewa ma min abdin qala la ilaha illa Allah thumma mata ala dhalik illa dakhala al-jannah babu wani ba wanda zai ce la ilaha illa Allah kuma ya mutu akai sai ya shiga aljanna sai Abu Dharr ce wa in zana wa anta wa yayi zina wa yayi sata annabi yace wa in zana wa anta ko yayi zina ko yayi sata ta sake cewa in zana wa in sara ko ya yi zana ko ya yi fata annabi ya sake mai wa in zana wa in sara ya sake fada na uku da ya yau annabi ya ce rajma an fi abin ana hudun ya ce ko abin zara bai ko sai ya ce shi ne abu zara yana zantar da hadisin in ya je ya faɗa ya karanta da hadisin sai ya ce ma an fi abin me yasa abu zarin ya ga girman abin girman zunuban yake duba a nan ba wai an ba da dama ba ne ba an baka lafifi ba ne kai la ilaha illallah ka je ka yi abin da kake so a illa ilaha illallah din ya samu miƙewa tsayewa daidai ai shi ma zai hana ka aikata wasu kuma in ma ka yi tsantsi ya dauke ka kare kalime to tauhidi in yana nan tsantsa to za ka samu tabbata kuma za ka shiga aljannan ba ana nufin wa in zana wa in saraka Kika nan ka mutu da tauhidi ka shiga aljanna kai tsaye a ta yi ka shiga kai tsaye din da rahmar Allah amma ta yi zunuban ka kwana ka shiga aljanna a farkon lokacin sai an sa ka wuta sai ka ci firzin na wuta adadin shekaru na wannan laifi laifi kaza ba kuma a duniya kuna da shirki ba kowa ba ku aiki wanda ya shi kaza taron shi kaza ko ɗauri kaza to a cikin wuta wanda ya yi zunubi kaza zai yi lokaci kaza a wuta ga irin yanayin zabinsa a tsare a wajen Allah shi ka nan mutum sai ya ci adadin zaman wutan in ya kare sannan sai a fi da shi Biyu ya yankwane ba ya da kan gani sai a kawo shi ya sa shi wani tafi ya yi wanka sai Allah dawo da halittarsa kyakkyawa sannan aka shigar da shi aljanna a lokacin abokanka da 'yan uwa suna ta sama ina wani ina wani ashe yana ta birnin to kai kawo ka zama haka kana daji a ce sai tsaye sai aljanna don haka ne ka rage zunubi sai wace gabari. ka kula da haɗin da illallah ka karfe abin da zai rubuta shi bayan taiwan wanka ba abin da za su yi ba gaban na duniya ba ne ko matan ka ta sa turaren wuta in ka fita ana jin kamshin zaba irin wannan ba ne in ya fita a tafkin da za a yi wanka ɗin aka ce man shi tafkin ana kiransa tafkin rayarwa kana shiga shi kenan ka canza ai ba bakin ka haka zaka shiga aljanna ba ka shiga aljanna haka matan aljanna ko goge takalmin su ba su dauke ka ba za a canza za ka zama kyakkyawa babu irinsa a duniya balle mu sai iri kaza kuma saurayi ɗan shekara talatin duk tsofanka ka yanzu ka tashi ana dafawa ku sai kuma wani ibrahim ya daga ka nan duk za a manta aljanna babu haka mi kakke za a mata ka kuma ga sunan budurwai urban asrara li da yamin Allah ya ba mu aljanna idan ka ji ni'imar aljanna duk abin da kai duniya wallahi shirme ne duk daɗin duniya mai wucewa ne yanzu ba kun yi sahur ba yanzu kuna jin daɗin abin da kuka ce kwana nawa suka yi eh, su bayin nan ba hmm? amma ba jin dandano abin da me ka yi na daɗi wanda yanzu haka kana jin ni mun daɗi yana shiga jikin ka babu shi kenan ya wuce daɗin ne kenan kuma duk daɗin jin da ka yi ɗin ka ci ka yi yatsa ka sa mai sanyin ka yi ne ba ya zauna kenan ba akwai lokacin da kuma kana Allah Allah ka rabu da shi duniyar kenan fa. saboda haka yi hakuri da abin da zai tinkare mu a nan duniya talaucin ne rashin kulawa daga gabanni ne a barko ana abin da ake so da kudin ne mai aiki ba zai samu albashin da bai bakin ne duk ai hakuri za mu tafi in mun tafiya zama labari duk tsananin ciwo ai mutuwa ta karɓe shi ba shi kenan ba sai kuma a tsaya gaban Allah ya tsaya Allah ya samu dace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah madaukakin gafarta zunubin da yake kuma bayan shirka ga wanda ya sa gafarta sai sanin sallallahu alaihi wasallam yace yana cewa أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة ناجين كرتا تيتونا دع الأمة تاما تزنني كبائر من تاشي القيامة kamar yadda ne lafa zai shafa'ati ne ahli kaba'ira min ummati duk annabawa da Allah ya ba su addu'o'i sun yi addu'a Allah ya ba su da annabi aka ce kai addu'a yace a a na jinkirta zan yi ceton ra'ufur rahim Allah yake wa man yushrik billahi duk wanda wa Allah shirka faqad sara isman azima da hakika wannan mutum ya kaji ƙarya mai girma inna shirka la zulmun azim Abdullahi bin Mas'ud ya tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam ce ayyu dhanbi a'zam wani zulmi ne bi girma ya rasulullah sai ta an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaq kai wa Allah kishiya alhali shi halitta Allah ya kai mu daga shirka ألم تر إلى الذين يزكون وكفى به إثما مبينا a nan kuma Allah madaukaki yana nuna mana halayen Yahudawa da suke yabon kawunan su akan abin da ba su yi ba wannan kuma al'ibra bi umumin lafzi la bi khususis sabab akan su yake magana amma mu Qur'ani mu gaba ɗaya mu ne yana mana Allah ya ce alam tara ila alladhina yasquna anfusahum shin baka gani ba zuwa ga waɗanda suke tsarkaka kawunan su yuzakkuna anfusahum yahudawa da nasara suna cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u wai su ne ayyan Allah su ne masoyan Allah kaga yabon kai ne kuma suna cewa bayan wannan suna cewa lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw ba wanda zai shiga aljanna sai dai ba yahudi ko ba nasara Allah ya tilka amani wannan irin da suke yi kace hazu burhana kuma in kuntum ko in kuna da hujjar ku kawo wannan duka irin yabon kanta suke ne Allah ya tabbali Allah ya zaki man ya sha a yabo yana koma wani ga Allah Allah ya wala su zakku an kusaku huwa a'lam kar ku yi bi kawo nan Allah shi ya san wa yake jin tsoron kawai dai in za ku kira mutum don a gane shi don sunan shi wannan ku kira amma wannan cikin mu shine ji tsoron Allah saboda haka bari mu sa maka wani lakani bari mu kira shi da wata suna ah, mu ce masa suna iri irin lakuba da ake yi na wato yabo da kirari mafi muni ma a ce mutum shi zai daukan makansa shi zai yaba wa da shi kuskure sarka yabi kanka wa za ka yaba wa kanka ga Allah shi halittinka ga mutane yabonka ba zai tasiri yau in ka yabe kanka wani ya da wani yabon kanka din zai sa ya san ka cewa kai jahili mu dau mutane suna da hankali mun fara mu kenan mu yan adam mu kan budan mun da kan mu wato muna abun mamaki wato akwai wanda suke karanta ilimin sanin mutane yawanci an same su a cikin zaman tsaro da sauransu ana ganin ka tun kafin ka yi magana za a yi maka fassara to kashi saba'in cikin ɗari suna dacewa saura talatin ɗin a cikin motsinka magananka kalle-kallenka a nan za a ƙara to akwai wa'inda kuma wannan firata ta Allah ke baiwa wa'in wa'inda karatu suka yi wannan kuma mawhiba ce min Allah ku firata al-mu'min annabi ku yi tsoron firata mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah da hasken Allah yake gani Allah ne ke haskaka masa ke gane yanayin abu yayin da ka zo kana yabon kanka kai malami kai zahi kai wani to bar ganin waɗanda suke girmama ka suna kawo maka hadaya wannan ya kawo wannan ya kawo wannan kar ka ɗauka sun yadda da kai ɗari bisa ɗari ba a'a su ma suna yi maka ne kamar da kai musu a huwa huwa shi ne wani zai yi maka ya ce bari in ga ƙarshen wani zai yi maka ya ce a bari in cimma bukata abu na ke so a wajensa kuma zan samu bari in yi da yake so wani kuma tsakani da Allah ya ɗauka kai ɗin haka ɗin to amma dukkan su uku ba nasu ne daidai ba na Allah ne daidai ka nemi Allah ya daidai Allah in kana son yabonsa aikata abin da ya shar'anta maka nisanci abin da ya haramta maka ka tashi cikin dare kana ka zuwa gare shi da haka Allah zai so karka yi bakanka karka sa kanka wani lakabi na da nu zai nuna alamar kai mai tsoron Allah ne ko alamar kai mai imani ne ko alamar kai mai yawan ibada ne duk wannan sun ce sun sai a zauna majalisa a tace kai ne zaka bude da addu'a kai ne zaka rufe in wani yanke yayi zai zama nan. yabon kai ai wani yabon ba da baki ba ne ko kuma kana zuwa majalisa kana ruga mutane kana su gani wai zai tashi ka zauna ko kana ɗan digiri a tashi sannan ka shiga duk yabon kai ba ne san girma ba ne ka zo a mota ka tsaya sai kai kika buɗe kofa kana jira sai an zo an buɗe wani da na gani ya zo ya tsaya kofar motar ba yana jira wai wanda suke tafiya ne ya zo ya buɗe masa sai da zai bude ya shiga yanzu kuwa gidanka haka ne? eh ko bayan shiga bayan gidan ma haka ne? wala su zako an busa ba Allah huwa da zai zaki man sha'anin ibada in Allah ya ba maka an zama amma duk duniyarsa ya ba maka Allah bai yaba maka ba shirme balillahu zaki man yasha in kana tsoron zalunci ne Allah ce wala na, fatila babu ana zaluntan su kamar fatila fatila menene fatila wanda yake kasance a cikin kwallon da dino a cikin kwallon da wannan daren shine fatila da duba kulumin qur'ani to haka ma ba a zaluntan Ta kaga wannan waye ke tunanin shi kana cirewa kullum ma da shi da kullum da za ka jefar ba a maganan kwallon balle shi da yake rafi da kullum. to hakan ma ba a zanen canta sai dai ka dukuwa da ibada da yawaita azka yawaita salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yawaita istighfar yawaita tuba yawaita aikin alkhairi tausayin na kasa girmama na gaba kada a dalilin ka wasu jawayo Allah za ka samu nasara amma ka take mutane ka danne wannan ka danne wannan a ce kai babba wani wata ma'aikata ce za ka tseje albashin mutane abu kaɗan aina da jinsin salari aina baka ne kuke cewa ba kwai riba a tura mutum ya je zauna a gida ɗin ba suspension walka na yasa sanda ne ga ko two months three months without salary to ina salarin zai je zai dawo wajen shi Allah bai zalunta bayi ya haramta zalunci ba daina zalunci don Allah mutum zan zo kai wala yuzlamuna fatila ba za a zalunce su ba daidai da wannan dare da cikin kwallon dabino ba za a zalunce su ba Allah ya dace da muka shirya manzo sallallahu alaihi wasallam ya gafarta mana kuma mu dage da addu'a مداجة الدعاء مداجة الدعاء ويوي تحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه. آه.